na shafi ina fi na hausa shudin yi fa eh, Allah eh, jamila gaban ko jamila wace ce muna aiki kawai ka zo ka shigo mana Allah ba haka oh, Fatima ina wuni malam ina malam saka lalace aiki ne saka lalace muna aiki ne na rantsi ni ni ni ni ni malam malam malam shutin muke in ana shutin ba a ba a zubowa tsakiyar kyamara ke ba yanzu kala wannan mutum fans ne ya sani da ni yana yana kallo ne a television kai kan ka bata ya ya ya ya wannan fafo ne koko ya raka me yake faruwa ne haka na zuba kuɗi kuma an zo ana ta wani shi ya kuɗi yake yake so ba wallahi wannan wannan ne abu ne wai wannan ba shi wannan din to fafo ne ko me saka saruwa ne wannan ka ka ka ka ka shirin wa ma shirye shirin ah, nan ni ne o ah, kai ne ga mashiri nan ni ne oh kai aji sama da ranta yaro na rantsi da Allah eh. shekara kusan talatin da bakwai eh. ina son shirin fina-finan wasa to shine na shigo gari yanzu kusan wata biyu na yawo shine wani ban Allah nuna min ya ce ana shirin fim anan gaskiya ne gaskiya ne eh, kuma kaga wannan babban series muke yi dan ina kusan yanzu a arewa da zai yi na biyu. Ya suna shi? Lahani. Lahani? Mutum abu ba? Yaro? Eh, in dai da gaske za ka yi fil dama akwai wani gol eh. To da wani wani za mu kira da Kano amma tun daga ka. Eh. In dai ka taɓa yin fil ne? Ba ban taɓa yi ba. Ai matsalan za ka ba mu wahala. Hmm. Na san kiyaye. ba dai ba ba san dariya ba Yawwa, Allah sin din sin bi ne kake sin din fyaɗe ne yaro fyaɗe ba zai shafi iyali na ba eh to ai film ne ai ka san fim ba gaske bane to yaro zan jaraba zan jaraba amma fa suna suna sai ka sai gobe haka lokaci gaba tsayuwa ba ba ban da masauki sai da ku ba da masauki ba matsala za ku kwana a ɗaki ga ita. Kuna kwa yaro ko waje ne? kwana. Yawa ko shi ne? Musa Musa A wannan welfare ne. <laughs> da data. producer bismillah. Wannan wannan shi ne Shi ya zuba kuɗin baje eh. Kana ji dama ba za mu Kuma ka ga iya komai da ma ba sai wannan karo ban ba yawa na yawa je ku ana karatu ne kana wani ƙara farin sai ka ce alhamdulillah sai ai godiya Allah ka gode wa Allah da Allah masalatin annabi sallallahu alaihi wasallam ba san Allah ba zai ƙara ce ba dan shi da ya ja ka koda shege mari wallahi wallahi yawa yawa da Allah wai na wanda wanda ya wannan tsohon ne har yanzu bai dawo ba musa ka tura ba musa tura ba ba yawa kina ji kina ji a ah, dan labari yanzu shi ne wannan wannan sirrin da na sa da ke a gaɗe da Allah ina so a ki bani emotion da shi yadda aikin zai yi kyau son a samu matsala sound fashion jiya mun samu sound sosai yawa ai yayi kokari ko ina da aikin jiya yawa ina zuwa bari mu dai magana da producer amma ka san me yasa na kira ka gurin nan kuwa a ah. tun jiya nake so maka magana yarinyar nan ne bakin kayan nan gaskiya ina so wace wannan wace ta sa bakin kayan nan mana ya ya haba da Allah ya za ka yi mana haka mana mana mana cikin yau aiki bari in gaya maka in aka tashi da ba wai yanzu ana aiki ko ba gane me nake son gaya maka ba haka bane bai kamata ba haka bai kamata na kira artist kuma ka zo kana cewa wannan za ka da ka kira artist ba ni na zuba kuɗin ba dan kai ka zuba kuɗin so so kake aiki mai daraja a'a zai yi in dai dan wannan abin da zai ai kawai cani zan tafi da ita na ce dan yi wani abu ne a'a za mu tafi kawai gaskiya da raka shi yasa na ga sai kallon ta kake kallon ba zan kalle ta ba kai tun da ni ina san na san abin da na gani irin kalan matan da nake so ce kaga gwaran ta da ita da yau ne kawai ni na tafi da ita ko ka san ni ma zaman da yanzu sai kake kallon yi mana asara ai ya hanya tana ganin girman ka ta gaishe ka ta kamala da bidiyo ya ne haka kuma ganin girman Allah ya tuba maka wannan abin da za ka daina ganin girma na ne ai ba za ta daina girma kai dai ko da ko ka sa ido ba ruwan kan ma ka na san kai da za ka kawai yau ina ka dai irin wannan yawwa yawwa salamu alaikum ah, lafiya ina ka gajiya wallahi tallahi ka hantsu wannan gaba da al'alas ta yi wallahi tallahi suna na da wanka ne yaro na da wanka yawa eh. wannan ce za ka yi fadiya to to ita zama fade eh, a cikin ɗakin nan za a shiga kana ji a cikin ɗaki eh. to yawa on action kawai za mu ga shiga ku cikin ɗaki kuna shiga cikin ɗaki can sai mu biyo ihun tana wayo dan Allah a taimaka min kaza kaza a ah, to shi kenan hmm. ba sai mu ta fito tana za mu sa effort jini hmm. haka ya san da za su kama ni ba ko ai sun ne ah, a eh, to to to da Allah set kin eh, kira eh, yanzu ne ka hauta kana ji ba yanzu bane yanzu matsa za ku sai ku zo sai ku sai ku ko oh, sai mu shiga hmm. Cameraman ready. Sound. Action. Ba ku zo tu. Yawwa. Yawwa. Kin gane?